et à tout le monde, à tout le peuple malien surtout que This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 26 ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu da za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta musanta zarge-zargen da shugaban mulkin sojan Nijar ya yi na cewa ana yi wa sa zagon kasa tare da haɗin kan Faransa. kamar kowane daren ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar mu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin ta yaya kuke ganin za a magance kuskuren da sojoji suke yi wajen kai wa fararen hula hari maimakon 'yan ta'adda lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga sarfil hashim gumal da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Wani sabon harin da Isra'ila ta kai a Yemen yau Alhamis ya auna babban birnin Sana'a da ke hannun 'yan tawayen Houthi da tashoshi da dama. Yayin da babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin bam ɗin ya afku a kusa da shi a lokacin da yake shirin shiga jirgi a Sana'a a daidai lokacin da wani ma'aikacin jirgi ya samu rauni. tedros adhanom ghebreyesus ya ce husumiyar kula da zirga-zirgar jiragen sama da ɗakin jira na fasinjoji su tashi 'yan mitoci kaɗan ne daga inda suke kuma titin tashi da saukar jirage ya lalace in ji shi a saƙon da ya kafe ta dandalin sada zumunta na x ya ƙara da cewa shi da takwarorinsa na majalisar ɗinkin duniya suna cikin ƙoshin lafiya za su jira a gyara barnar da aka yi a filin jirgin kafin su tashi. in ji shi ba tare da ambaton inda a kai harin ba yayin da duniya ke shirye-shiryen dawowar zaɓen shugaban amurka donald trump father white house taiwan ta tsinci kanta tsakanin washington da beijing yayin da take fama da rashin tabbas game da ra'ayin dangantakar amurka da taiwan da kuma ƙaruwar matsin lamba na soja da ƙasar china tunda dai trump ya zaɓi 'yan siyasa da dama da suka yi fice a kan china a matsayin waɗanda zai naɗa a majalisar ministocinsa ciki har da macrobio da mike wolf amma masu sharhi sun ce kalaman da zaben shugaba ya yi game da taiwan a yakin neman zaɓe da kuma hirar da aka yi da shi a baya-bayan nan ba su bayar da ƙarin haske sosai ba game da yadda zai iya tafiyar da ƙasar mafi ƙanƙantar dangantaka da washington yayin wata hira da bloomberg's business week a watan yuli trump ya ce kamata ya taiwan ta biya amurka kudin tsaro tare da kwatanta kudaden da sojin amurki kashewa kan taiwan da manufar inshora labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc duk da rarrabuwar kawuna da aka daɗe ana yi shugabannin siyasan kurdawa da manazarta sun ce kungiyoyin kurdawa na siriya na neman wata tawaga ta bai ɗaya da za ta wakilci muradinsu a damascus a tattaunawa da sabbin hukumomin siriya tun daga shekarar 2012 yankin kurdawa na arewa maso gabashin siriya yana ƙarƙashin ikon dakarun da ke alaƙa da syrian democratic force ko kuma sdf babbar abokiyar amurka a yakin da ake da ƙungiyar ta'addanci ta isis yankin da yana ƙarƙashin jam'iyyar democratic union party ko pyd wadda wani bangare ne na dakarun sdf a nata bangaren Turkiyya na kallon dukkan waɗannan ƙungiyoyi a matsayin ƙarin wariyar jam'iyyar Kudistan party workers ko pkk wadda turkiya da amurka da tarayyar turai suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci turkiya wacce ke zama babbar mai faɗa aji a siriya bayan assad ta yi alkawarin kawar da waɗannan ƙungiyoyin ƙurdawan idan suka ki wance ɗamara daga ƙarshe ƙungiyar 'yan ta'adda ta alshabab ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta muhammad mire a wani hari da jiragen yaƙi mara matuƙi suka kai kusa da kunyo baro a yankin lowa shabel na somalia alshabab dai ba ta bayyana lokacin da aka yi harin ba amma ta ɗora alhakin kisan kan amurka na sojan amurka afirka ba ta amsa bukatar murya amurka ba kan harin da aka rawaito. a cikin wata sanarwa ma'aikatar watsa labarai ta somaliya ta ce an shirya sosai kuma an gudanar da aikin tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na duniya amincewa da wani bangare na biyu ya shiga wa cikin aikin ya ce gwamnatin somali da abokan hulɗa sun daɗe suna farautar mire gwamnan jihar lowa shabel muhammad ibrahim bare ya shaida sashen ƙahon afirka na murya amurka cewa an kai harin ne kwanaki biyu da suka gabata. Sarfilu Hashim Gumal kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni. gwamnatin najeriya ta mayar da martani da kakkausar lafazi akan zarge-zargen da shugaban mulkin sojan nijar abdulrahman chani ya yi wa shugaban najeriya bola ahmad tinubu da gwamnatin kasar cewar tana yi wa nijar zagon kasa da haɗin kai da faransa a hirarsa da wakilin umar faruk musa mai harkokin wajen najeriya yusuf maitama tuggar ya musanta zarge-zargen da shugaban mulkin sojan nijar ya yi to mu tamkar mun ɗauki Nijar 'yan uwa saboda haka kaga duk mun yi shiru ba ma son yin cacen baki da Nijar ko kuma shugabannin gwamnatin ta amma abin ne ya kai ya kawo tunda mafi gazato ba a tsammanin shugaban ƙasa da kansa zai fito ya yi zargi zargin da ba za a iya gaskata shi ba kuma har ila yau muna kokarin yadda za mu kiyaye mu da martaban kasashen biyu da kuma mu abin da muke hange nesa saboda wannan mun san dan tuntube ne a tarihin najeriya da nijar da ake samu kuma mu mun imani da cewa mutanen nijar da mutanen najeriya za su ci gaba da harka da junansu yan uwa ne allah ne ya haɗa mu muke zama a wuri ɗaya saboda haka shi yasa ba ma son mu yi abin da zai jawo rauni wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Amma dai na ga gwamnatin Najeriya ta fito fili ta musanta zarge-zargen cewa ba ta taba hada baki a yi zagon kasa ga wata kasa ba banantana Nijar. Magana ta ba da sansani 'yan Faransa ko wata ƙasa ta zo ta jibge makamai ko sojojin ta shi ma duk babu wannan maganganun da haka. Akwai wani mataki da gwamnatin Najeriya za ta ɗauka a diplomasiya domin a jawo hankalin shugaban Nijar ya fahimci cewa duk abubuwa da yake faɗa na cewa an kai hare-hare a bututun mai ko an saye shugaban najeriya ya ba da wata dama a karya nijar da makwabtanta duk gaskiya ba ne da aka fitar don kawai kar a ce ba a fito an karyata abun ba ne amma duk wanda ya mallaki hankalin sai san cewa wannan maganganun ba gaskiya ba ne ai najeriya bata ba wa wata ƙasa izinin ta zo ta barikin soja a cikin ƙasar mu ba a cikin yankin mu ba saboda ba ma bukata in ka duba tarihin najeriya da irin gwagwarmayar da muka yi a baya da yakin basasa ma da aka yi a najeriya wanda faransa ce a lokacin a ƙarƙashin de Gaulle ta fito take kokarin yadda za a yi a taimakawa 'yan tawaye sannan aka zo kuma daga baya mu ne kan gaba wurin taimakawa kasashen afirka da za su kwato 'yancin kansu daga wurin turawa mu ne muke kan gaba wurin kafa ecowas ba don wani abu don a kwato 'yancin sauran kasashe na afirka musamman ma wanda faransa ta yi wa mulkin mallaka irin su nijar din saboda haka ba ɗabi'unmu ba ne ba mu da sha'awar mu mallaki ƙasar da ba tamu ba muka manta ba akwai kwanakin baya lokacin da an sa takunkumi muka iya kokari ecowas ta cire takunkuman ana cire takunkuman kaga mutane za su ga cewa to lalle muna neman sulhu tunda ma ga abin da aka yi to nan take sai kuma aka shiga wannan zarge-zargen a ce an yi kaza a ce faransa kaza a ce mu ba yaran faransa bane ba barin faransa bane ba kuma za mu taba zama yaran faransa ba don haka wannan zance zance ne kawai kuma abin takaici ne a ce shugaba ya zo yana irin wannan zargi wanda bai dace ba mu kuma har ila yau al'ummar Nijar muna kaunar su yan uwanmu ne muna neman zaman lafiya da su za kuma mu ci gaba da yi ministan hulɗa da kasashen waje na Najeriya kenan ambasada Yusuf Tuga a tattaunawa da ne da shi Abuja yanzu dai ta bayyana bisa ga bayanan da kusoshin gwamnatin najeriya ke yi cewar babu alamar gwamnatin najeriya ko shugaban bola ahmed tinubu za su ci gaba da ɗaukar wani mataki akan jamhuriyar nijar domin a shirye suke a dawo da mu'amala mai kyau tsakanin kasashen biyu umar faruk musa amurka a abuja najeriya To Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To a gefe guda kuma yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin ta yaya kuke ganin za a magance kuskuren da sojoji suke yi wajen kaiwa fararen hula hari maimakon 'yan ta'adda kafin nan ga shirinmu na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake kirga 'yan kwanaki kan a yi bankwana da wannan shekarar ta 2024. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi ɗaurayar ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muka gabatar don yin waiwaye akan wasu maudu'an da shirin ya yi nazari a kansu a wannan shekarar. Cikin wannan shekarar mai bankwana. kwana. biyu ga watan Mayun 2024 ne shirin yanayi da muhalli ya taɓo wasu batutuwa cikin hada bayani akan tsarin carbon financing. Shugaban hukumar da ke kula da muhalli ta jihar Bauchi, Dr. Ibrahim Kabir ya yi ɗauraya ne akan tsarin carbon financing. ko dai ya zama bayan an yi amfani da carbon finance wajen zuke adadin abin da aka riga aka watsa na carbon a cikin muhalli ko kuma a yi amfani da shi carbon finance din a yi financing wato a biya wani aiki da zai iya ragewa misali yanzu za ka samu cewa akwai project misali kamar makamashi da yake aiki da hasken rana misali solar in aka yi amfani da shi kwarai da gaske tun da mun yi bayani a baya cewa akwai wani adadi na carbon da yake zuwa daga daga hanya da aka sani ta gargajiya da ake samar da makamashi na wutar lantarki to wannan shi na sola din aka yi amfani da kuɗi na carbon finance aka yi shi to zai rage adadin ƙididdigar da muka bayar a wurare daban-daban cewa wutar lantarki ko samar da wutar lantarki yana bayarwa a cikin muhalli na, iskar gas so a takaice dai hanya biyu ne shi ake amfani da shi abin da ake cewa carbon finance shine a yi amfani da shi wani kuɗi na musamman wanda ya fito daga kan kamfanoni ko ƙasashe da su ne suke gurɓata muhallin nan sai a yi amfani da shi a samar da wurin da abin da suka gurɓata din ko iskar da suka fitar zai je shiga shine maganar tsirrai da dashe-dashe ko kuma a siya amfani da su wajen tallafawa tsare-tsare irin waɗanda suke rage watsuwar wannan iskar gas. a ranar 12 ga watan satumba kuma shirin yanayin ya yi nazari akan illar da ke tattare da feshin maganin da ake yi don shawo kan matsalar tsuntsaye jan baki. masanin tattalin arziki mazaunin abujan najeriya rabiu tukur hassan ya ci gaba da bayani ne akan irin tasirin da ambaliyar za ta yi akan tattalin arzikin kasashen nahiyar ta afirka kamar kamfanin fulawa sai an yi alkama za a samu kamfanin shinkafa sai an shuka shinkafa zai aiki kamfanin da ke sai da shinkafa a kantuna a shaguna a kasuwanni duk wani mai sana'a da ke waɗannan sana'o'i shi ma sai noma da kiwo da samar da abinci sun samu sannan kowa zai iya samun shi ma ya aikata ya amfana sannan ƙasa ta numfasa da ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya rinka motsawa ta da al'ummar ƙasa za su amfani shi wannan ambaliya da aka samu a wannan shashi na najeriya abu ne da mutukar yana da mutukar muhimmanci da zai iya samar da tasiri kala-kala da daidai gonakin da ruwa ya wanke su da hasarar da za a yi ba kankani ba domin ana maganar daga cikin matsaloli da dama muke fama akwai tashi-tashin hankula da ya hana mutane noma bangarorin kuma da aka dan samu da ke dan zaman lafiya ake noman ga ambaliyar ruwa ya wanzu ya kuma zo gonaki da yawa da aka shuke-shuke aka saka kuɗi aka abin nan ana gabar kan yin hasara a abubuwan da aka samu saboda haka wannan abu zai iya wanzar da karancin kayan abinci a nan najeriya a arewa da kuma matsalar da karancin kayan abinci ke iya wanzarwa a kasuwanni shine na tsadar kayan abinci wanda a tarihin najeriya ba mu taɓa fuskantar tsadar kayan abinci ba irin wanda muka fuskanta bayan zuwa wannan gwamnatin baya da kuma wannan zuwa wannan gwamnatin ta yanzu Dr. Murtala Gada bai yi sallama da mu ba sai da ya yi tsokaci kan ibtila'in da ta auku a birnin Maiduguri wanda ya raba dubban mutane da muhallansu sannan hukumomi suka sanar da mutuwar mutum talatin. al'amari na maiduguri gaskiya akwai ban tausayi idan aka kalli abin da ya faru kamar yadda na samu labari kuma muka gani a mafi yawa bidiyon da ke yawo a kafafen sada zumunta akwai wani dam nasu a laudan wanda shi yake samar da ruwan sha garin maiduguri ina ganin da kewaye. shirin yanayi da muhalli na 27 ga watan Yuni shekarar 2024 ya yi nazari akan matsanancin zafi da ya sanadiyar mutuwar mahajjata sama da dubu daya a kasar Saudiya. Yau shirin yanayi da muhalli zai nazari ne akan matsanancin zafin da ya gegita mahajjata a kasar Saudiya a cikin makon da ya gabata. wanda bayanan ma'aikatar lafiyar kasar ta saudiya ta ce akalla mutum dubu ɗaya da uku ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon yanayin matsanancin zafin abokiyar aiki hawa umar wacce ita ma ta amsa kira a bana ta haɗa mana rahoto akan wannan lamarin wanda za ku ji wani gutsirarsa. Hakika zafin kan sa mutane su rasa ruwa a jikinsu da hakan kan kai ga illar zafin ya haifar musu babbar illar hawan jini ko masu su yanki jiki su faɗi. Babban likitan alhazan Najeriya Dr. Abubakar Adamu Ismail ya tabbatar da mutuwar hajiyar Najeriya ɗaya a sanadiyar zafin. Wacce mutanenmu suka yi ganganci aka kai ta wannan fili so wannan shine ganganci ne na kin karawa ka kai kanka cikin halaka malamai sun yi bayani wannan saboda haka don allah har yanzu ba a fita daga makan ba kuma wannan zafin shine ko a mina ne ko a makka ne ko a haram ne duka ko ina ne yana nan so a kiyaye da allah rigakafi ya fi magani akan wannan batu ne a wancan lokacin na tuntuɓi Farfesa Adamu Idris Tanko, masanin ilimin kimiyyar ƙasa da al'amuran sauyin yanayi kuma shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke birnin Kanan Dabo a Najeriya. Wanda ya ce ɗumamar yanayi ne babban dalilin wannan matsanancin zafin da aka fuskanta a Saudi Arabia, kamar yadda ake fama da shi a wasu sassan duniyar ba cunkoson mutane ba. wannan matsanancin zafi da ake samu ake fuskanta a saudi gaskiya ba wai yau aka fare shi ba sai dai kamar yadda muke faɗi kusan duka kowane yanki na duniya cikin 'yan shekarun bayan-bayan nan abin ya ta'azzara ya fi karfin yadda aka saba samu cikin 'yan shekarun nan kusan wannan yanki gaba daya wanda za mu iya kira middle east yanayin zafinsu ya yi sama a bana allah ya sa an yi aikin haji a wannan wata na watan shida wanda daman lokaci ne da ana samun tsananin zafin rana musamman wannan yanayi shine wanda rana ke zuwa kamar tsaka daga sha biyu rana muka mamuna yanki namu na misali na najeriya ina ba da misali na najeriya sha biyu za ka ga rana ta raba to haka su ma duk yankuna na middle east kusan irin wannan yanayin muke fuskanta to musamman kuma abin da ya kara ta'azzara su shine saudiya na cikin kamar hamada desert ne komai ya yi farko zai karshe kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin yanayi da muhalli na wannan shekarar ta wannan shekarar Muna miƙa godiya da jimurin sauraron shirin a wannan shekarar. Muna kuma fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin a ba'i wato shekarar 2025. A madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin 2024 da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ku masu sauraro. Aisha Ma'azu ce take cewa mu haɗu a sabuwar shekara ta 2025. a da Maman Aliyu yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa. ne To muna jin ka Tela. Hmm. A gidanin gaskiya kuskuri a yi sau daya shine amma kuskurin ya wuce sau daya to ya zama ganganci. abin nan an yi ba daya ba an yi a maiduguri an yi a kaduna na baya bayan na kaduna ba wani mataki na aka dauka inda za a ta duwan da ya yi wannan abu an bincika an samu da suka aikata waɗannan kashe mutane ba gaira ba dalili ga inda ya kamata a yi a sami yanta da yi musu amma ina yan ta da basu mutane ba yanzu su jami'an tsaro su basu mutane ba ya kamata ta na ɗauka mataki a gaskiya domin a gude ma wannan al'amarin Allah kuma ya kawo sauƙin wannan a tashi lafiya. To mun gode Bashir Kila daga jihar Nasarawa yanzu mun samu kira daga jihar Bauchi waye akan layi. Wajen Ibrahim Bada kuma gama Najeriya. To Ibrahim muna jin ka. magana babu rediyo. Eh muna tambaya ne akan yaya kuke ganin za a magance kuskuren da sojoji suke yi wajen kaiwa fararen hula hari maimakon 'yan ta'adda? ya kamata gaskiya abin duk ya tafiya daga gwamnati ne ya kamata gaskiya shugabannin kasa su da kuma matakin abu To Ibrahim kamar layin kana da dan tangarda kana jin mu? To ina ganin marasa layin Ibrahim yanzu bari mu je jihar Kwara waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da Bello Garba. Amma alaikum salam. Jihar Kwara. To Bello muna eh, jin ka. Daga nan jihar Kwara Bello Garba. To muna eh, jin ka Bello Garba. To dangane da irin irin wannan harare da ake mamaki a kai ma yan ta'adda sai a kai ma hula. Gaskiya muna ganin wannan sakaci ne na gwamnati. da kuma su shugabanni wanda akwai na'urori wanda yanzu za a tantance dan ta'adda da kuma a kwararen hula ya kamata a yi unwani da na'urori da kuma hanyoyin da ya kamata a bi na ganin cewa an tantance yan ta'addar da kuma al'umma ya kamata ba ana cewa ana tun an taɓa yin haka nan kusan so uku a Najeriya ba wai yau ɗaya ba yanzu ɗaya aka taɓa kai wannan akan sai a ɗora a kuskure kuskure gaskiya ya kamata a ɗauki wani sabon nazari na ganin cewa an daina irin wannan abubuwa. To, to mun gode Bello Garba daga jihar Kwara yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto waye akan layi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum salam. Da wa muke magana? Sunana sunana Abdulrashid Jola Musa Gurba. To Abdulrashid muna jin ka. Ah, da farko ina jajanta al'ummar su san wannan ibtila'i ina ji ɗansu da rahama. Ah, ba ga haka akwai buƙatar ɗaukar matakin ba sani ba sabo da wani kafin kama da laifin aikata wannan abu in kuskure in kuma yin da gaske da in an kace yi kuma ba sani ba sabo wani an kama da laifi to haka zai yi. to ina ganin kamar layin shi ma abdulrashid akwai dan tangarda yanzu mun samu kira daga jihar a daga jamhuriyar nijar waye akan layi Assalamu eh, alaikum murya Amerika. Ah. Mai magana Umma Malam Ali ta gaban kula murya Arewa a dogon ta jamhuriyar Nijar. To Umma Malam Ali. Ina na bisa ga wannan kuskure da jami'an tsaro ga samu in suna yaƙi da 'yan ta'adda. Hmm. Ya kamata lalle su ɗauki matakin ne su ɗauki kuma abin hangen nesa. an kun bincika mutanen ku gani yan ta'adda na yan ba yan ta'adda na ba bai dace ba na gode mu da america dan sabili da akwai kuskure na soje sai san ba ba horar hulana kuma ta kai musu hari bai dace ba na gode mu da america umma mala alina daga dogo da cikin yawon nila to mun gode mu ma yanzu mun sami kira daga jihar nasarawa waye akan layi eh, assalamu alaikum assalamu alaikum salam da wa muke magana kana tare da babawo mai agogo ne na cikin garin ta kai wani al'amari ina lillahi wa ina ilaihi raji'un tunda wata al'amari da an dade ana irin wa'innan abubuwa amma eh, kaga kamar wasu kasashe haka za ka ji suna dan ƙoƙarin biyan diya amma mu ba mu taba ji najeriya an yi wannan ba kowane lokaci a arewacin najeriya sai ka ji an ce sojoji sun kashe sun kashe kaga baya mana daɗi ya kamata in sun ji labarin ta'addan eh, ta'adda sai su je ta ƙasa a gane ainihin suwa ne da suka aikata wannan abu sai a kai musu hari to kaga ana kashe wa'inda ba su hawa ba su sauka kaga abun ba da Allah ya kama da mafita. to amin mun gode ba bawo mai agogo daga jihar nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar kwara waye akan layi. buhari sarki daga nan jihar kwara. to buhari sarki muna jin ka menene ra'ayinka. To gaskiya abin da ra'ayi ra'ayina wannan abubuwan da ake arewacin Najeriya abun nan ya yawa. Muna so gaskiya shugabanni su tashi tsaye domin a samu a magance wannan ta'addanci da ake mana arewanci ana kashe mana bayan Allah. Eh baka ganin kuskure ne sojojin suke cewa sun yi? to to bahari kana jin mu? To ina ga mun rasa layin bahari yanzu mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi? Muhammad Ahis Baballe kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagoro jihar Niger. To injiniya muna jin ka injiniya mai gero. To tsakani da Allah Muhammad Ahis Baballe wanga kuskuren ya yawa an yi Kaduna wurin yan Maulidi yanzu Sokoto gashi an kara yi. In ta yaya za a yi kullum a ce wanga kuskure na faruwa. gaskiya bai ba ya dace gwamnatin tarayya tun waɗanda suka rasa ayyukansu ya dace ko da miliyan biyar biyar a bar su ta an kai haka to ya nuna gwamnati ta ta damu amma abin a cikin jami'an tsaro kullum su zo kai mahari ya ta'adda su zo su haɗa farfalla gaskiya bai ba don haka gwamnati ya dace ta san matakin da za ta ɗauka sannan a samu ko da lalace a bada miliyan biyar biyar ga waɗannan iyalan da suka rasa zai haifa sauki in an kai haka ko su ne an nuna gwamnati ta damu amma gaskiya in ba a yi gyara akan haka akwai matsala tsakanin hazu balle hmm. injiniya mai gyara To, mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. Jihar Sokoto, daga jihar Sokoto. Oh, Sokoto to, ok to muna jin ka menene ra'ayinka? abdulkadir sarkin horami to to muna jin ka abdulkadir to alhamdulillah tabbas wannan abin abin allah ne kuma muna fara muna jinjina ma waɗanda abin ya safa Allah ke gafarta ma wasu suka rasu da suka ji Allah ya ke lafiya. To fadasta ka ga irin wannan muna jin sahi idan kalli tsoho ya faru a Borno da Nasarawa da na Kaduna da irin ka kai mm. rashin hukunta a yi bincike a yi hukunci. lalle wannan yana cikin abin da gaskiya ya kamata a ce yanzu idan an sa kwamiti idan an ka bincika kuma aka tabbatar da an yi kuri to a tabbatar da an hukunta waɗanda sun kai don rashin yin wannan ne ke kawo abin don haka abin da muke fata yanzu nan gaba Allah dai shi kara kiyaye kai ya koma afuwa amma kan da a koma wannan abin ya kamata a ce an sa bincike sosai kan da a kai wannan hari wannan dai shi ne abin da zan ci da fata a kai lafiya Ah, to masu sauraro mun gode da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice wani sabon harin da Isra'ila ta kai a Yaman yau Alhamis ya wani babban birnin Sana'a da ke hannun 'yan tawayen Houthi da tashoshi da dama. yayin da babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin bam din ya auku yawa wato ya auku a kusa da inda yake lokacin da shirin yake shirin hawa jirgi a sana'a daidai lokacin da wani ma'aikacin jirgin ya samu rauni tedros adhanom ghebreyesus ya ce husumiyar kula da zirga-zirgar jiragen sama da ɗakin jira kafin fasinjoji su tashi ya eh, mito shi kaɗan ne daga inda suke kuma titin tashi da saukar jirage ya lalace in ji shi a saƙon da ya kafe a tandalin sada zumunta na x yayin da duniya ke shirye-shiryen dawowa zaben shugaban amurka donald trump fadar white house taiwan ta tsinci kanta tsakanin washington da beijing yayin da take fama da rashin tabbas game da ra'ayin dangantakar amurka da taiwan da kuma karuwar matsin lamba na soji daga kasar china tunade trump ya zaɓi 'yan siyasa da dama da suka yi fice kan china a matsayin waɗanda zai naɗa a majalisar ministocinsa ciki har da mark rubio da mike wolf amma masu sharhi sun ci kalaman zaɓen shugaban da ya yi game da taiwan a yakin neman zaɓe da hira da aka yi da shi a baya-bayan nan ba su bayar da haske sosai ba game da yadda zai iya tafiyar da ƙasar mafi ƙanƙantar dangantaka da washington duk da rabuwar kawuna da aka daɗe ana yi shugaban wato shugabannin siyasar kurdawa da manazarta sun ce ƙungiyoyin kurdawa na siriya na neman war tawaga ta bai ɗaya da za ta wakilci muradunsu a damascus a tattauna da sabbin hukumomi na syria to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da julie gresham da ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu rob mclean Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa yini lafiya. Salamu alaikum.